Adam Allah maɗaukakin sarki ya halitta halitta ne domin su bauta masa kuma ya sauwaƙe musu abin da zai taimaka musu na arzikinsa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma'ana kuma ban halicci aljan da mutum ba sai domin kawai su bauta mini ba na neman wani arziki daga gare su kuma ba na buƙatar da su ciyar da ni lalle Allah shine kaɗai mai azurtawa kuma ma'abocin ƙarfi sosai suratul zariyat aya ta hamsin da shida zuwa ta hamsin da bakwai mutum a halittar da Allah ya yi masa zai bauta wa Allah ne shi kaɗai inda za a bar shi ya zama mai son Allah na bauta masa ba yi masa shirka ba sai dai abin da ya bata wannan ɗabi'ar kuma yake karkatar da ita shine abin shedanun aljanu da na mutane suke kawata mata na abin da sashen su yake yi wa sashi wahayi na kawatacciyar magana kawai don rudin shirka wata abaci da ta zo daga baya kuma ta kutsa kai ga halittar da Allah ya yi wa mutum Allah madaukakin sarki yana cewa kin ga dama kin san da wannan kika yi masa wasa da ƙimar ki ban san lokacin da kwallaye zubo min ba sai na ji na muzanta wanda ba musulmi ba kenan ina kuma musulmi ya yi min wannan tambayar fa na ne ya yi min nauyi saboda kukan da nake yi sauka ne a gadon na je ban ɗaki ko da na fito ban same shi a ciki ba dan kwalin kaina na cire zan yi sallah aka turo kofar miƙa min sallaya na yi na karɓa na yi na shimfiɗa inda nake tsammanin ita ce alƙibla tunda na fara sallah nake zub da hawaye ina kai wa Allah kuka na ko zai bi min na ina idarwa na zauna addu'a har ya shigo tsayawa ya yi daga bakin kofa yana sauraron kukan da nake rerawa tare da addu'ar Allah ya bi min na. taba baki ya yi cikin ko kula ya ce idan zaki yi addu'a a gurin ubangiji mai ceto sai ki fara da kanki ka fara yin yaƙi da kanka shiru ya yi sannan ya ce idan aka yi magana kun fi kowa zaƙewa akan ku musulmai kuna da kamun kai duk wani mungun fasali yana ga addinin kirista shi mu da muke kiristan ba mu yin abin da kuke yi shiru na yi tun da na san duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma a halin yanzu ban isa wanke kaina ba tagumi na yi hawaye na zuba mai da hankalin shi yi kan wayar shi yana latsawa yau a karan farko da na daga ido na kalle shi cikin nutsuwa baƙi ne ba cancan ba kuma yana da matsakaicin tsawo yana da komai dai misali ba abin da yake kara mishi kyau kamar kwayar idanun shi wanda suka kasance a raragarki gashin kanshi a kwance take kamar ta fulani wacce ta zagaye wadataccen sajen fuskar shi akalla dr batura zai kai shekaru talatin da tara domin ya fi dr ahil tunda nake ban taba nutsuwa na kare mishi kallo ba ko ya san ina kallon shi ne ya ce da kin rufe bakinki ban san lokacin da 'yan matan hausawa suka ɓaci haka ba kina min irin wannan kallon haka kuma kina bahaushiya sanyin jiki na ya yi can muna zaune sai ga likita ya shigo ya gama duba ni sannan ya sallame ni tun da muka fita bai min magana ba har sai da muka iso wani gidan abinci da kan shi ya shiga ya karɓo mana yana shigowa ya ce jesus cikin sauri na jiya ina kallon shi mika min ya yi sannan ya ajiye nashi a baya tabbas rayuwarki tana cikin matsala domin yanzu haka ahil ya shiga da korafin kin bata mishi suna ana gab da auren shi don haka ga abin da ke faruwa a grup dinmu na abu ya wurgo min da wayar ta tattaunawar da ake a kaina naga wasu suna cewa kore ni masu goyon bayan shi wasu suna cewa kar a kore ni tunda saura kwanaki mu gama jami'a shekaru biyar ana neman na shida kika bata shekaru biyar baki bata rayuwarki ba ke kuwa me ya jaki da wannan al'amari a yanzu babu kuka sai dai wani irin bakin ciki nake ji wanda yake shirin tarwatsa min zuciyata wani irin nadama nake ji mara amfani kai na me ya kai na aikata wannan mummunar aikin juyawa na yi sannan na juyar da kai na gefe sannan ya ce kamar kowa wadda ta taso cikin ɗabi'a da al'ada irin ta bahaushe me take so menene burinta babu wanda ya taɓa tambayarta kalma ɗaya ce koyaushe take hawa kanta ke bahaushiya ce komai da ke gare ki zai zama irin na Hausawa ne. Tabbas Bahaushiya ita ce macen da ke shimfiɗar da rayuwarta don kula da mijinta da yaranta. Ita ce mace guda da ke killace ƙarƙashin igiyar rikon ɗa namiji da ke kiran shi ne mafi rinjaye a kanta. Sannan kalma guda da yake nanatawa rayuwar ya mace kamar gilashin da ke riƙe a don hannu ne kowane lokaci zai iya faɗuwa don ya tarwatse ne. Idan aka ci gaba da ganinsa to zai zama shuɗaɗɗen labarin rayuwarsa, tabbas bayan karatun allo babu buƙatar biyantar da kururuwar zamani wajen tsoma hannayenta dumu-dumu don jin ta da tafiya a ƙarƙashin hasken nasarar da ke da jajayen kunnuwa. Ka fahimci wace ce Bahaushiya, mu a cikin al'ummar Hausa an haife mu ne don mu ma mu haifa, sannan na ajiye mu ne don biyan bukatar kai. Sabon gari na Rabi, a karamar hukumar Soro na jihar Bauchi, mahaifina asalin yan jihar Kano ne, Fatauci ya kawo kakansa garin na Rabi. Malam Koro daga karamar hukumar Kura, amma zuwa mu na Rabi muka zama 'yan boci ko na ce 'yan toro. Gidan Malam Manga shine gidan kakanmu kasancewar shi ɗin ɗan gargajiya ne. Malam babba yana da yara goma sha biyu, babanmu ne na biyar a sha biyun nan, huɗu ne mata. Baba Yawa da shi babban, sai Gwaggo Shatu kafin Baba Bala. sai baba kabiru sai baban mu habibu sai gwaggo hajaran baba haruna sai baba iro da baba isuhu sai baba habu sai gwaggo kande da gwaggo auta murmushi na sake mai ciwo kafin wani siririn ƙwalla ya zubo min sannan na ci gaba da cewa dukkansu nan ba su jituwa kamar su kashe juna suke ba don komai ba sai don dukiyar da aka bar musu babanmu ya tafi yawon almajiranci a nan allah ya haɗa shi da wani mutumin kaduna ya ɗauke shi har yi karatu zuwa aji biyar na sakandare a lokacin da malam baba ya ji labarin baba na karatun boko kuma bayan gidansu ba a yi sai ya tura aka dawo da shi don dama ya yi sauka karatun bikin ne yake yake ya ƙi domin tsira da kimar shi amma yan uwan shi suka zuga iyayensu ya dawo tun da ya dawo alhaji abubakar ya zo sau uku don ya koma malam babba ya hana don haka ganin kar baba tafi aka mishi bai ko da Zainab ta kenan. Dakta, ban san yadda zan maka bayani a yadda aka sa ni boko a gidanmu ba, domin duhun kan iyaye da kakanni har yau gidanmu suna da shi. Idan na ce zan maka bayanin yadda babana yake ba za ka yarda ba domin shi fari ne sosai kamar ba shi ya haife mu ba. Don ko innar mu tana da hasken fata. Lokacin da aka yi baikon babana da innata ba su da wasu shekaru don bana shekarar shi ashirin da ɗaya ne inna ce shekarun ta sha hudu. An saka auren su bayan kaka lokacin sanyi babana yana da matakar kula fitin boko shi yasa ya ki tsayar da tunanin shi akan innar mu balle su shaku daga sabon garin na rabi yake garin gumau ya je makarantar boko a boye ban san yadda zan maka bayanin yadda aka tsani boko a gidan ba domin duk wanda aka ce ya yi boko to kafiri ne don gani suke kamar ya yarda ya bar addinin musulunci bari na gaya maka akwai wani da ya yi karatun boko wallahi gudun shi ake ta yi wai ya kafirta abin tausayi karshe bin shi aka yi da jifa wai kar ya kawo masu masifa a gari babanmu ya taso da burin karatun boko sai bai samu halin yi ba da ke ya fara inda yake almajiranci sai Allah ya taimaka ya samu wayewa domin kana ganin shi ba za ka taɓa yarda bai yi zurfin ilimi ba idan ka ganshi da yan uwansa sai ka zata haihuwar shi suka yi saboda tsabar fitinar da suka sanya wa kansu na yi aure baba da innarmu cikin amincin Allah kuma suka zauna lafiya ba a jin kansu sai dai tunda aka yi auren ko shekara bata rufa ba aka sanya su a gaba wai ya ki haihuwa saboda ya sanya wa ran shi karatun kafirci al'amarin da ya kai har kunnen malam manga ai habib ya ki haihuwa ne saboda yi karatun boko yadda aka zuga kakanmu sai ya haƙura ya yi fam sai ya haura sama ya yi fam don haka bai yi shawara da kowa ba washe gari bayan sallar asuba aka ɗaura baba aure da rakiya wata 'yar abokin kakanmu Shigowar Rakiya gidan ba ta rufa wata ba sai ga ta da ciki abin da ya kara rura wutar rikici tsakanin yan uwan baba da innar mu kenan. Aka yi ta mata gori da habaici, shagube da banzar magana. Sam inna kamar ba ta dauki sunan Zainab din ba dan ta cika sanyi da yawa. Wani abin tausayi sai da cikin ya isa wata hudu ya zube wanda ya duku sai kamar ba za ta tashi ba. Ga baba ya su a kaina asibitin a goma amma fir malam manga haka baba ya saka hannu bibbiyu ya zuba tagumi har cikin yana zaune har aka ce cikin ya fita saboda unguwar zoba ake kira iya wahaltuwa ya duka ta sha amma da ke ba ta da cikakkun hankali tana samun lafiya ta ci gaba da zubga wa innar mu rashin mutunci abin da ya kai har ta yi wa innar mu sharruwai ita ce ta zubta mata ciki duk yadda innar mu ta so kare kanta abin ya faskara don haka ta amshi laifin da ba nata ba goge kwalla sannan na ci gaba da cewa a bangaren babanmu ya ƙi yarda mu za ta iya zubta cikin rakiya haka suka ci mutuncinta ta kwana tana kuka da zazzabi ta kwana har gari ya waye ta gaya wa babanmu cikin hikima da dabara ya ɗauke ta suka tafi asibiti allah cikin ikon shi ana gama duba ta aka ce ciki ne da ita farin ciki kamar baba ya zub ruwa a ƙasa ya sha to mahi saurari bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance